yau litinin 26 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na ɗari da sha hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi tambaya ta arba'in da ɗaya. kaifa asbaha ulul azmi minar rusuli ulul azmi wai ya aka yi ulul azmi suka zama ulul azmi minar rusuli fi itiqadi shuyukh shi'a a cin aƙidan malaman shi'a ƙulul azumi suka zama ƙulul azumi ta ya suka zama suka ce bi hubbihim a immati shi'a sau da suna son imaman yan shi'a ne suka zama da ba su son su ta tambaya a nan sauran annabawan da ba su zama ba su ba su son a immati shi'a ne shi ne mafumul makhalafa kaji shirmi ko girbo ma kai daraja na ƙarya in ka samu shi a ko ka tashi kawai neman kima neman daraja neman ka ga mutum kullum yana kokari yana mu jama'a ba kamana Allah ya jama'a akwai mutumin da aka ban labari na kira kuma wanda ya ba da labarin ya tabbatar na ce kai kana wajen aka faɗi kada ya ce eh. baka ƙarya tashi ba ya ce yi mamaki ne kawai su yi shiru wai wanda yake ba da labari wai mala albani ya kira mu wai ya ce duk cikinmu bai yadda da kowa kamar yadda yadda da shi ba na ce a ina ce wannan na ce mutum na kabri kana mai karya mu muna raye kana mana karya na ce kana wajen ya fada ya ce yana wajen kuma kai shuru na ce Allah ya tsine maka albarka ta shiga tafi ce ba zan ƙara hudda da kai ba kai makarici kuma baka kaunar malam ai mai ƙarya kana ji don wani kawai zai gina maka shi wata daraja ta ƙarya sai ka yi da wannan kuma muna cewa muna hadisi na ce na rantsi da Allah kai ka san ƙarya yake kuma shi ma ya san ƙarya yake kun gano wannan da ke ku ha ba mana kawai daga neman ƙima shi malam albani akwai abin da yake a ne eh na rantse da Allah ya domin bebe don hidden agenda za ka ji a kafet duk wanda yake wani girgim a gaban shi ya gama faɗin shi a kafet duk wanda ka ji bai faɗi ba ko na rantse da Allah bai da wani quality a wurin shi inda ya ja ka a jika ka ji bai taɓa maganan ka ba na rantse da Allah ba ka da wani quality. kuma mutane ku tsautsayi ya sa kun ji kun wani abu ko sai mutum ya ce wai an ce ni kaza ni an ce kaza da kai ba haka ce to shi ne irin wannan kwada kai na ƙarya da yin shi nan suke yi kana suna kai kuma kana irin waɗannan abubuwan yasa duk wanda bai daina irin waɗannan abubuwan ba a cikin muku mai milalai sai mun cire shi a sassan mu to da mu so muke mu zama masu gaskiya mu zo mutanen kirki kiman mu na gaskiya ta kai mu ba kokarin lalubo darajar da ba karya ba shine bawo shi yake cewa ka menene kwa menene babu kwarjini daga ciyawa ne menene cuza kai ne babu kwarjini <laughs> duk gaba cuza kan kuma an je sai harka kwatancen ka ka ga bannan kenan Allah ya kiyaye aure da shekuhun almajalisi fi bihari zulumatihi kun gane yace babban malamin su almajalisi ya kawo a cikin tekun dubban shi amma me a zuwan littafin biharul anwar sai malai ce biharu zulumatihi baban girke babiye bi unwan tafdilihim alal anbiya fifita annaba wa shehunan imamansu alal anbiya wa ala jami'il khalqi kai tun ma wani halitta sun ce annaba imaman sun fi su wa akhadha mithaqahum anhum da kuma yanda aka ɗauki alkawari da annabawa za su bi imamai wa anil mala'ika sannan sun fi mala'iku kuma an yi alkawari da su ma mala'iku za su bi imamai wa ala sa'iril halki haka imamai sun fi sauran halittu duka kuma yi alkawari da sauran halittu za su bi imamai wa anna ulul azmi inna ma saru ulul azmi bi hubbihim wai ulul azmi sun zama ulul azmi ne saboda suna son a imma na ahlul baiti salawatullahi alaihim yanzu na magana ba ƙarya kuma limamai ne da nadi da alkyabba fa suka yi ta yanzu ga ce ƙarya ne sun ne ce ka ka ta mana shugaban ku to makarici ne duk ko mutanen da shugaban su ya zama makareci sun yi asara Allahi billahi jama'a ba zan iya zama da al'umman da suka mai da ƙarya da cuta abin yi ba wallahi wallahi ba zan iya zama da su ba yanzu misali an jima an kaji ɗan tasha ya ƙarya za ka ce ƙarya yi idan ɗan tasha ya cuta za ka ce ya yi cuta in yi rashin mutunci za ka ce ya yi don me a saikul ɗin addini za ku zo da waɗannan abubuwan wa ce mutane ba su da policy ba su da wani ra'ayi ba su da wani abin da ya tsaya a kan shi wa kawacin da kana bukata a baka albashi ko a rikaci kana kana dan leka dogon gini kana fitowa wai wai wai wannan wai shirman wai shine da yawa cikin mutane suka zama sakar karu ba san me suke yi ba jama'a mu rayu a wannan iskancin mu mutu ba jama'a Allah ba zai taba kabuwa a wannan iskancin da ni ba duk wani mai hankali ma ba zai yadda ba addinin ku ana gina shi da ƙarya ana gina shi da cuta ana gina shi da zalunci kun gano wannan kuma ku yadda kawai shi ne ku shiru ba ku da bakin magana sai da aka yi da ku kun gano wannan Allah shi kyauta shekaran jiya wani takar ya zo na. cikin yawanci cikin takar karinci yanzu muka yi magana ce to malam ba za mu bar ginin nan ba na ce a na ce to annabi da ya zama ba za a yi gaskiya a maka ba ya bar ba. petrus ya ce karka zama takare na ce foli yawan mutanenta ya fi mutanenku yawan gine-ginenta ya fi kaza yawan kaza ya fi kaza me yasa baka zo kai rigima kai dan jihar Kaduna bane kai waɗannan abubuwa baka da haƙƙi a wurin a matsayin kan dan jiha shi me kuke haka wa an zo lallashi na ne na ce ni ba wani zai lalashe ni ko in za ka lallashe ni sai an tuba kuma sai an yi hukunci ba zai yi malam mu ƙara rayuwa muna cewa za mu bi gaskiya mu rufe malaman ɗariƙa mu rufe malaman shi'a mu rufe gwamnati mu rufe kaza ai kasa kace da su zo rashin gaskiya sai wasu yan iska a cikin mutu yi su sai a raba musu munafinci kenan dama tun farko da muka fara kace mana munafikai a zauna lafiya ce ne ba zan zama munafiki ba kuma ba za munafinci da ni ba duk wanda aka san yayi ba daidai ba kowa sai an hukunta shi gani ga wani isa wani tsoron Allah kuma sata da ake kowa ta yada da abin da ya sata kawalan kai baka san zaman lafiya ci dama na jiya muku san da kuka nemi ne sulhu gusau ana kai muku ka'idojin sulhu na guda 63 kun gano wannan sai sai an cika in ba cika wannan ba kullun ya amul ala shakilati ba dai akwai lahira ba ai mutuwan ne ta haifar da abin da ya faru ko wata ma za ta zo ai an fahimci wannan na ce ni ba za a sulhu da ni ba sai an cika waɗannan abubuwan guda 63 sun ba cika ba ni ba na ciki kuma wannan guda 63 ba nawa ko ɗaya a ciki inda nawa a ciki sun kai 160 don ni nawa kaɗai sun fi ɗari kun gano wannan zan zo in yi kasa da akan waɗannan abubuwan guda 60 ɗin so dama haka malin yi mana ai duk abin da ya ba barkewa yake ba zan barke datse akan waɗannan abubuwan sai na karanto duka an yi kaza ga dalilai ga hukunci to a yi an yi kaza ga dalilai ga hukunci kaza kaza kaza da buga misali da kiran sunaye ba ka kai wajen ba mu taba zaman lafiya mu waye gari muna rayuwa kan ƙarya da yaudara kar Allah ya raya da cikin jama'an da suke makaryata kuma ya tafi da su me yasa muka kiyan shi ba ƙarya suke yi ba yanzu wannan ba ƙarya suke yi ba kuma ba limami ne wannan ƙaryan ba barka ji wannan dan iskan makaryacin barka ji ya ce a cikin bihar al'anwar mujalladi na 27 wanda ya kai ya rubuta littafin mujalladi har 27 wannan bihar al'anwar ya fi mujalladi 150 fa malami ne ba ɗan iska ne ko makarici ne kun gano wannan da ku a sai wani jahili da bai iya hudu batar haja ba sai zuwa ya rika muku kariya shi ne zai ku shuru a cikin da wannan namu ne wa ma'ana illa min gozayya kenan in gawar gawaitu la da kuma shan'an qaumin ala Allah ta'dilu kawai sai ga kawai duk kawai kuna bi kun yi shiru kun zama bayi yasa ce amma in za ku iya kuje sai kun dawo amma sarkin shi yana nan anan ba inda zai ci kun gano wannan da ke ku ba inda za mu ci mu sai an yi gaskiya fa kuma za mu ci gaba da karawa da duk wani makareci Allah malam ba zai taba wa ba shi kar wanda ya kara zuwa ya same ni wai akan cewa wai ya kamata a zo a yi nuku nuku da cuwa cuwa da ni kar wanda ya ƙara duk wanda ya kara kuma zan mare shi kowaye shekara uku na yadda kwallon mangwar na huta da kuda ku rabu da ni da Allah ku rabu da ni ni ba na bukatan duk wani mara gaskiya Allah ya kiyaye to a cikin bihar al'anwar a mujalladi na 26 shafi na 260 ka shafi na 200 da mutumin da ya iya rubuta littafi mai wannan yawan amma makaryaci ne kuma shi ganin kawai sai mu ce cocin da dai ana tare bayan da aka iya to a rufa <laughs> sai kun je lahira Allah zai tsine muku albarka kuma ta tashi kitabul imama abwabu sa'ir fadailihim wa manaƙibihim wa gharaib dole sai da gharaib wa gharaib shu'unihim to wadannan abubai ka kada ku haddaci, idan 'yan sha sun ɗauko magana da aka za ku kwantar da su in ba ka ba ku iya ba an gani su za jama'a duk wanda muke tare da shi ko don Allah ya tsaya mu gaskiya duk abu na gaskiya zama kana kanta duk abin da ba na gaskiya ba ko wallahi ko wahala zaka ci yanzu mata ba da ku muke karanta allima a akhlaq rasul ba eh ba suna cewa ka bar gaskiya ko kashe ka za a yi ba ka gaskiya ko duk abin da za ka rasa ka rasa ko ba faɗi ba ko jiya mun karanta daga na, umar nan mun karanta tawus hajjaji ya ce na mutumin kirki ne haka ne ya ce wannan girman mai girma da darajar mai daraja da duk abin da za a yi mai bai ya ga gaskiya ya take ta haka ne da ya faɗa gaskiya hajjaji ba kuɗi ya bashi ba hami dubu goma ya bashi don tambayin shi ya yi me za ka ba mu labari game da hakimin ƙauyenku ya ci ka babban mutum kenan ya yi ƙiba sai ce ba ƙiba na tambaye ka ba adalcin shi da mutuncin shi a an haka ne wannan mugu ne ya ce to don me baka kai karan shi wajen na sama da shi bai ce tab ai babban mugu kenan ya ce a kuma ka san yayin nashi ce na san yalla ya kai ni gani ya ce to a cikin larabawa wata ƙabila ne ta fi kowane daraja ya ce ƙuraish ya ce saboda ne yace saboda annaba a cikinsu yake yace a cikin larabawa wace kabila ne mafi sharri yace saqif yace saboda me yace saboda hajjaji a ciki yake hajjaji bin yusuf sakafi ya ergo dirhami dubu goma ya ce da ɗaya ka sha ruwa ya ce wannan girman mai girma bai sa ya ɓoye gaskiya <laughs> jama'a wai mu sai mu rayu mun ce muna bin salaf ni ko in ba za a yi waɗannan abubuwan da ake faɗi ba ko ni sai in fita ma a yi kawai sai in je zama ɗan iskan gari ni ko in ba zan yi salafiyanci ba ko to ni ga zan zama so da gara ka murmushi iskancin ka kawai amma mun zo mun ce yi addini kuma addinin an shigo da ƙarya kuma ce wai da wane da wane ne wai abin ƙaryar kuma ina da bakin magana ina da yadda zan yi jama ni ban shigo harkan da a wannan ba sai da na shirya ni ban je na zauna ina jiran wai kamar albashi ba sai gaura maka mari da albashin naka ba dole ne sai mun zama masu gaskiya ko da tsiya ko da arziki amma irin abubuwan da ustazai suke ya kamata su daina wallahi kakata ustazai su daina waɗannan abubuwan malam ustazai da yawa sun zama makaryata da yawa ustaz zai zauna ya tara mutane dinga masu ƙarya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum